Masu saurare mu da warhaka sashen Hausa na Studio Kalango ya so gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Yanayin ya sa mun zo muku da kanin labaru ɗaya tak shine ranar 13 ga watan Mayu ranar da aka keɓe wa matan ƙasar Nijar wanda a ciki za mu kawo batun matan da suka fi jajircewa a cikin aikin gwamnatin ƙasar Nijar a shekarar 2020 da kuma yanayin rayuwar mata malamai makarantu a yankunan tashin hankali. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan wata mai sai da kifi a jihar Tilaberi da ke cin gishin kanta. Ci gaban da aka samu a shekarun bayan nan game da jagorancin mata da kasancewarsu cikin siyasa ya ci a yaba kuma a ƙarfafa shi kamar yadda madam alahuri minata zurkalnaini ministar ci gaban mata ta bayyana a albarkacin zagayowar ranar mata da ake bikinta kowace sha uku ga watan mayu in ji jaridar ƙasar Nijar a NP da ta fiddo yau da safe. Taken bikin bana dai shine farfadowar mata a ƙasar Nijar. Menene abun yi don ya ɗore. A cewar ministan ayyukan da gwamnati da abokanan hulɗarta suka yi na wayar da kai sun taimaka wa mata wajen samun aiki dangane da haka mata hamsin ne aka zaɓa a majalisar dokoki a zaben shekarar 2020 saɓanin mata 29 a shekarar 2016 kamar yadda majiyarta ANP ta bayyana. A albarkacin cikon ranar mata na kasar Nijar goma sha uku ga watan Mayu mun buƙaci sanin yadda malaman makarantu mata ke tafiyar da rayuwarsu a ƙauyukan da ke cikin tashin hankali. Mun kai Lahaledo magatakardar ƙungiyar malaman makarantun ta ƙasa Sinaseb ya yi nazarin al'amarin wa'annan matan malamai makarantu sai mu saurare shi a rahoton Rafika Tahir. Yau madannin ba da karatu da ke ƙauyuka su ne yawancinsu aka minsanta daga mazan su, Aka kai ƙauyuka kuma su ke cikin rayuwa mai tsanani su ne ke da babbar matsala ta samun albashinsu karshen wata. Balle ma matan da ke cikin yankunan da ke da rishin kwanciyar hankali. Kun san akwai harabar ministan ci gaban mata. To shin su wa'annan matan da ke ƙauye ana kula da ci gaban su? shin an shimfiɗa kyakkyawan yanayin rayuwar wa'annan madannin ba da karatu na samun jalalo ga aikin da suke yi. Don ko matar da ke ba da karatu karatu a ƙauye ba ɗaya take ba da matar da ke birni shin ganin rayuwarsu ganin aikin da suke na bayar da ilimi a ƙauye harabar ministan kula da bada ilimi shin suna tunawa da su da girka musu yanayin kyautawa ni a gani na a yau wannan matan ya waje ba su samu kulawa ta gari a jihar maradi a cewar daraktar ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata dabarun ci gaban mata ya danganta ne da samun cin gishin kansu a bangaren tattalin arziki a ganin uwar gidar adam jariram duk da sauran rina a kaba an samu an sauƙaƙe wasu matsaloli da dama ta yi wa muhammad mamman ƙarin bayani tandale mondridal. In aka ɗauka a ƙauye ko a cikin birni, mata suna cikin motsi da dama, suna cikin ayyuka da yawa na samar da kuɗaɗe. Kuma tare da wannan goyon bayan na gwamnati da abokanan hulɗarta, an yi tallafi da yawa don a samu sassauci cikin ayyukan gidaje, saboda shine abu na farko. A yau alhamdulillahi yawancin mata sun samu cin gishin kansu, sun samu sassauci cikin wasu ayyuka inda ya kamata. Ba a rasa matsala ba, akwai ayyuka da yawa da ya kamata a yi ta yadda mata za su ba da cikakkiyar gudunmuwa ga ci gaban ƙasar nan. Kuma dabarar mu ɗaya tilo ce a nan harabar ministan cigaban mata. da Dabarar ita ce muna ba da karfi ga ƙarfafawa cin gishin mata kuma don kasancewar hakan sai kowa ya ba da gudunmuwarsa. 'Yan bakin haure mata da yara cikin manyan motoci daga Algeria ake maido su a a kowane wata. Yawancinsu 'yan kasashen waje ne sun bayyana cewa an kwace musu dukiyoyinsu da kuma sun fuskanci tashin hankali. Kamar yadda wannan 'yar bakin hauren ta kasar Togo Dominic Rachel ta inganta a rahoton wakiliyar Mutila Amadu. Bisa hanya ne aka kama ni saboda na fito neman maganuka ma iyata da bata da lahiya. Sai aka saka ni a wata mota, suka yi ta yawo har muka yi yawa, kuma suka kawo mu halta maraset. Sun amshe salolin nan mu, sun amshe komai. Daga can kuma suka ɗauko mu suka kawo mu wani gari da ban san sunan shi ba. Suka bar mu a can, kusan kwana hudu, tafiyar kafa ɗaya muke yi cikin hamada. Tahiya muke, tahiya muke kawai, kuma da yara tare da mu. Yara biyu suka rasa rayukansu a hanya saboda rashin ruwa da da abinci sai da muka iso asmakka Accountability Lab wata kungiya ce mai zaman kanta da ke bunƙasar da wata kwambala tun shekarar 2019 domin jinjina wa mata da maza da suka fi jajircewa a aikin gwamnatin ƙasar Nijar. A shekarar 2020 mata uku suka lashe matsayi na uku na farko a ƙasar Nijar. A ganin Adamu Umaru wanda ya tsara wannan kwambalar ya kamata yaƙi da cin hanci da rashawa ya shiga cikin bikin jajircewar ma'aikatan gwamnati da suka dace lokacin da ya hira da olivier asogbavi C'est plus de 200% par rapport à l'année passée. Fiye da kaso 200 bisa 100 ne sabanin shekarar da ta shuɗe. Bayan wannan ga ingancin mutanen da aka tankaɗe a bana. Muna nan muna diba yanda za mu girka abinda muke ce ma allowance ɗin mutunci yanda su ɗaliban jami'a za su je su yi aiki su yi amfani da abin da suke bisa ga aikin kuma su ƙoƙarta sanin yadda ake aikin hukuma da kuma yadda aikin hukumar ke tafiya akwai mutane da ke aikin su yadda ya kamata don haka su ma wa'annan su sami kimcin shiryawar shigar harabar hukumar bariki. Euh, Abokin aikinmu Olivier Asubabi ya kuma haɗu da matar da ta fi jajircewa a aikin gwamnatin ƙasar Nijar a shekarar 2020 a ganin Badaru Maryama, daraktar ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata da kariyar yara ta doso, tabbatancin wannan sifar sifa ce ta mata. Gaskiya ina matukar alfahari da kuma gamsuwa. Ina jin duk wannan abubuwan saboda tun mutum na ɗaya har na uku mata ne. Kenan wannan na nufin a takaice mace adila ce tun cikin iyalinta har cikin aikinta na gwamnati. Ina kira ga 'yan mata, matan gobe, da ke da burin yin aiki cikin ma'aikatan gwamnati su yi koyi da abin da suka gani a yau. Burin auren Krista a yau wannan shine taken da matan Kristoci na jihar Zandar suka ɗauka don gudanar da bikin cikon shekarar ranar matan ƙasar Nijar. Aure nufi ne na Allah ya kamata a yi shi cikin hukuncin Allah cewar Madam Jemadu Christine shugabar ƙawance da aikin manufan coci na ƙasar Nijar amen na jihar Zandar ta yi wa wakilinmu Mustapha Mamman ƙarin bayani. A matsayinmu na mata 'yan Krista, mun zaɓi mu zamna a cikin coci don roƙon Allah da tsarkake kanunmu. Mun zaɓi taken menene dalilin auren Krista a yau. In an yi auren cikin ruhin Allah, to aure ne da zai juma. Aure ba a yi shi ba dan a gabu, ana yin shi ne don hal abada. Amma zaman ba wasa ba ne. Allah shi ya san Dan mi ya yi shi, don a samu jituwa da kwanciyar hankali. In cikin iyali akwai kwanciyar hankali, in cikin gida ma akwai kwanciyar hankali, to ko ina za a samu hakan. In dai babu jituwa, babu sasantawa, to akwai rashin yarda kuma Allah shine soyayya yana son a samu hakan a ko kira kirana da nake yi ga matan zandar shine kar su yi sakaci da mazajensu su fahimci juna su dunga tattaunawa a jihohin kasar Nijar da dama za ku ga mazaje da dama da suka gwammaci saka matan su kubule abinda addinin musulminci bai hana ba in ji ustaz halaru ya haya Ko da haka, wa'anda suka zaɓi kuble matansu cikin gida ya kamata su bi dokokin musulminci da ya zana. Ya yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. labule da ake faɗi ba kamar yadda yake hitowa ba ne a jahiliya a ƙasƙantar da mace a hana ta magana cikin wasu al'adu ma har sai a sa mace sarƙa gaba kenan an ƙasƙantar da ta an maida ta ita wani abu ne wanda yake wanda ya kamata ya dunkule ya tsaya wuri guda a tattake shi a daddare sha musulunci ba haka ba ita mace namiji ya kamata ya ɗauki nauyin abincinta ta. wurin kwancinta kuma har ya yi kiwon hankalinta ta fannin ta da fannin shakatawarta Kina ana ne mace ko an yi kuble daidai da gwalgwadon halin miji sai ya kiyaye cikin gidanta ya sa ta cikin halin rayuwa wanda yake mai daidaici daidai da gwalgwadon halinta wanda ita ma za ta rayuwa cikin nishaɗi da walwala ba ta hanyar sa kaso ba. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya ku ba da kyakkyawan misalai yanzu kuma sai rahoton namu na musamman matan kasar nijar da dama suna ayyukan samar da shigar kuɗi domin cin gishin kansu na yau da kullum A jihar Tilaberi mun samu Hamsatu Hamadu mai sai da kifi. Da wannan sana'ar tata ta sayi fili da kuma wasu abubuwa da dama. Ƙarin bayani a hirar da ta yi da abokin aikinmu Omar Hamma. Sana'ar mu dai tun tasowar mu ita ce sai da kifi. Ba san wani aiki ba sai na gyaran kifi a nan Tilberi. Daga ina kuke samu wanga kihin? Wallahi muna sayan shi a nan Tilberi gari kuma muna samun shi daga ayyaru da can daji. Danyen kifi dai ne muke saidawa. Wasu ke kawo muna shi sai mu basu su riba sai mu saka a kwandunan mu mu sai galas mu aza akan kifin mu kuma jiri abin da Allah zai yi. Nawa kuke sai kilo? Wallahi kilon kifin baya da farashi tsayayye. ana saida shi jika biyu da rabi ko jika biyu da hamsin jika biyu ko kuma ɗari uku da hamsin in kuma muka same shi a hannun masarta a ɗari uku muna saidawa a ɗari uku da hamsin in kuma ga hannun matan da ke kawo muna shi ne daga can daji ko ayyaru suna saida muna shi a jika biyu mu kuma mu saida shi a ɗari biyar kirau kapitan suna saida muna shi a jika uku da rabi da dala hamsin mu kuma mu saida shi a jika hudu da hamsin jika hudu da rabi in kuma daga hannun masarta ne muna sayan shi a ɗari biyar muna saida shi a jika uku ko jika uku da rabi da dala hamsin in abokin abokin cinikayya ya zo muna mishi rage. Ni ga zaba sai. Kuɗin da kuke samu mun kuke yi da su. Irga alman dai kabir. Muna sayan dabbobi mu kiwata, raguna, shanu, har da kare. In jarin ya kubce sai mu sai da abun da muka tanada don mu ta da kasuwancin mu. Wanda ya ci riba sosai yana sayan kare har ya gina shi kuma ya sa shi a haya. Kuma duk wasu ƙananan bukatunmu na aure ne, tufa ne, uniform ba sai mun matsa ma mazan mu ba. Wallahi in dai kana sana'ar sai da kifi ba za ka matsawa kowa ba. Wallahi na bar dorandi. To ke dami dami kika saya da kuɗin sana'ar kihi. Hamisu naira. Cikin wagga sana'a na sayi fiye da dabba goma sun kusanci ma ishirin na sayi kare duk wasu bukatun aure su ma wallahi a ciki nake yi. Yanzu wani kira gare ki zuwa ga sauran mata 'yan uwanki. Ni mutum ka kai ni kyawai. Mutum ya tashi ga kansa an dai kana sana'a wallahi rashi bai samun ka tsakaninki da mijinki ma ba a samun wata matsala duk wata bukatar ki zaki yi shi ba tare da mijinki ya hankara ba amma in ya zamanto baki sana'a kina dunkurum a cikin gida in kika tambayi mijinki bukatar dala ɗari in ya zamanto kuɗin kayan miya ɗaya ne gare shi zai ce miki baya da daga nan kuma sai ki yi fushi ki ta kumbura in kuwa ya zamanto kina da yar ki biyar aji ba za ki tambaye shi ba ko da bukatar jika. Nisalbar hazan guyinka. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce mu kuma assalam. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.